sai ya fara hada ƴan uwantaka bayan ya kammala wani abokin wani ne wani abokin wani ne sai misaqut tahalufi halufi al'islami nan malam ya sa footnote saboda kada ya kawo magana ka kawo hadisi ka soke mishi magana magana da zai faɗa bai karo da hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bari mu duba nan ban tunda ina jin tsoron abin da sanya ya kawo kenan abin da ake mata halufu asali jahiliya ke yin kawance asali a jahiliya idan tun da ba shugabanci kowa sai ya haɗu da wani to kai yanzu ni da kai mun yi kawanci duk wanda ya taɓa ka to za mu farmashi duk wanda ya taɓa ni za ka taimake ni farmashi to amma kuma wannan kawancen za ka taimaki abokin kawancenka ko da shi ne ya zalinci a ce ya je ya sata a biyo shi to za ka shiga mushi sai an sha da wannan satan sau da haka ƙawance ne a cikin aikin alheri da sharri to manzo sai ya sanya a tahaluful islami ƙawance na musulunci wanda za a yi ƙawance ne kawai akan mai a alheri a kan zalunci in ma zaka taimaki dan wanka sai dai ka taimaka mashi in ya faro zaluncin ka kame hannun shi ko unsura haka zaliman au kana iya tahalufi da shi a kan zalunci yawo banna ka taimake shi ya biya ko kai ka jingina da shi ka kwace wani abu ka maida musu amma na jahiliya karbewa ke gaba ke daya saboda akwai lahilfu fil islam hadisi ne ingantacce kada ka ce a tahalufin islami wa masu yan karanta shi ba saboda hadisi ya inganta cewa lahilfu babu kawanci a cikin musulunci bari mu karanta abin da ya kawo a ƙasa ɗin ko kuma ba mun karanta ba hadisan ga su can hadisan imamu duka da bukhari da musulunci sun kawo bari dai su hada tahalifu marhalatun intiqaliyya wannan kawance mataki ne na ci gaba tamuru bihal umamu wanda al'umma sukan fada sukan samu kansa irin wannan hali asna at-takawun wal bina lokacin da suke kokarin gina kansu idan al'umma suna kokarin su gina kansu to fa sai sun yi kawance sai an yi hadin gwiwa ta kamili wannan duji kafin su karfi su nuna wa zalika yatimmu naqlahum tadrijiyan wannan yake zai ba su daman su rinka samun ci gaban mataki mataki min wahadatihimul qabaliyya almutafakkik almutafakkika daga daidaicin su da suke na kabilu daban-daban shara wa masu nesa da juna fi ma bainaha fi galibil ahwali ila wahdatun islamiyyatun mutamafika ya kai su zuwa ga dunkulewa ta musulunci wanda ake zama tsuntsiya madaurin ki daya wal izabatu asabiyatihim al jahiliya da narkar da kabilancin su na jahiliya fi hararatul ukhuwati diniya saboda dimi na yan uwantaka na addini tunda an haɗu wuri guda fa tura turasu fi ma bainahum wahada wannan kawancen na sanya su zama abu daya wa tujibu huquqan la yabqa ba'daha ayyu majalin li ayyi kuma zai tabbatar musu da hadewan da nan gaba ba za su tsuntsunke ba ila tahalufin na fima bainahum idan aka samu musulmi sun yi sun yi kawance tsakankanin su ولذا قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم لا islam wa ayyuma halifa حلف كان في lam yazidhu al-islamu illa shidda shi ya sanya manzo Allah sallam yace la hilfu fil islam babu kawance a cikin musulunci tsoron wannan hadisi mai sa malam ya bambanta kawancen da yake so ya magana akai da kuma kawancen da manzon Allah yayi da wannan kawancen da kuma ake nufi babu kawance na jahiliya a cikin musulunci wa ayyuma halifa kana fil jahiliya lam yazidhu al-islam illa shidda duk wanda ya ci gaba da kawance irin jahiliya a musulunci babu abin da kawancin shi zai kara mai sai matsala musulun fitar da wannan hadisa a cikin fazailu sahaba babu mu'akati amma qabla takwin amma kafin musulunci musulmi su karfi wa fi marhalatil intiqali a lokacin da suke kokarin daga wannan matsalan su warware zuwa wannan matsalan fa innal hilf amrun matlubun kawance wani abu ne wanda ake so kila li Anas bin Malik an ce ma'anas ɗan malik a balagaka annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahil fil islam shin labari ya iske ka cewa manzon Allah ya ce babu kawanci a cikin musulunci faqal sai ce kad halafa annabi sallallahu alaihi wasallam baina quraish wal ansar fi dari sahihul bukhari an gane ko sai ya ce bai ce musu eh ya ji hadisin ba bai ce a'a ba bai ji hadisin ba sai ce ni dai na san manzo sallam ya shirya kawance tsakanin ƙuraishawa da ansarawa a gidana to yaya za ka haɗa wancan hadisin da Allah ce la hilfu fil islam babu ƙawance a cikin musulunci ga kuma nasu ya ce to ni a cikin gidana aka ƙulla ƙawance sai malam ya ce to ƙawancen iri biyu ne asalin ƙawancen da aka sani ta jahiliya ƙawance ne akan zalunci da adalci amma kawancen musulunci kawance ne akan adalci an gane bambancin to mu je mu karanta kawancan wa kama kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi aqdi hadhihi al mu'akhati bain al mu'minin a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayu wajen kulle yan uwantaka wani abokin wani wani abokin wani kama bi aqdi mu'ahadati sai ya tsayi kuma da kulla wasu yarjeniyoyi a azaha biha ma kana bainahum min hazazatin fil jahiliya wanda da wannan azaha biha ya kawar da wannan alƙawurra ma kana bainahu abin da ke tsakankanin su min hazazatin fil jahiliya rabe-raben jahiliya wa ma kanu alaihi min naz'atin qabaliyatun ja'ira da abin suke kai daga naz'at fisga na qabaliya na kabilanci alja'ira wanda ke cike da zalunci da fasikanci da fajirci wastata'a bi fadliha ijad wahdatun islamiyyatun shamila da wannan kawance na wannan yarjejeniya ya samu daman hada kan musulmi suka zama tsuntsiya madaurin ki daya wa fi ma yali bunudiha mulaqasan ginshikan wannan eh, a kawance ga sunan za su zo amma a takaice ga yanda manzo Allah ya ce a rubuta kawancen ka'idoji alƙawurra goma sha shida haza kitabun min muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wasiƙa ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainal mu'minina wal musulmi daga yau na ƙulla ƙawance tsakanin mu'mine da musulmi min quraishin wa yathrib quraishawa da mutanen yathrib mutanen madina na haɗe su wa man tabi'ahum falahiqa bihim da wanda ya bi waɗannan ya haɗu da su wa jahada ma'ahum ya jari tare da su ga alkawari ga kawance da za a kulla innahum na ɗaya ke daga yau su sani innahum ummatun wahidatun min dunin nas daga yau musulmi abu ɗaya ne banda sauran mutane musulmi ɗin gida ɗaya ne uwa ɗaya suke uba ɗaya kaka ɗaya ba ka gan shi ka ce eh uwanmu ne kawai ba ɗaya ba amma uba kuwa da nashi don ka za ba ya lalace uwa ba ɗaya ba uba kowa da nashi ya shi kenan a raba ki kenan to daga yau sun zama abu daya ummatun wahida kowa ya ji wannan kaga alƙawari ne ko almuhajiruna min quraishin ala rifatihim yata'aqaluna bainahum muhajirai za su ci gaba da rayuwa akan ɗabi'ansu ta asali na bainahum suna ɗaukan nauyin junansu suna taimaka mu shi ne warware matsalolin juna suna nan a yadda suke a dunkule suna warware matsalolin juna wahum yafduna anihim sun kasance idan matsala ya faru ma a yaƙi an kama ɗan'uwansu za su yi kuɗi kuɗi su ji su karɓo ɗan uwansu su fanso shi bil ma'ruf wannan dunkulewan za a yi ta ne akan adalci wal qisti bainal mu'minin da adalci tsakankanin mu'minai wato a dunkule a zama ɗaya kuma a ci gaba da warware matsalan juna kada in matsalan wane ya zo a tare a warware matsalan wane in ya zo shi kuma a kyale shi a'a a haɗu matsalan kowa in ya zo a warware shi wa kullu qabilatu min al-ansar ala rib'atihim yata'aqaluna mu'aqalahum al-ula su ma mutanen Madina suna na akan rib'ansu dabi'arsu yata'aqaluna za su rika warware majunan su matsala irin mu'aqalai mu'ula yadda suke warware wa junansu matsala tun daga farkon al'amari wa kullu ta'ifatin minhum tafdi'ani ha bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin in an samu matsalan yaki an kama musu wani to su hada kuɗi su je su anso dan uwansu kun san yaki na da sirri abin da ya shafi yaki ne wanda manzo Allah yake magana wato in aka ce za a yi yaki ba a raba wanda suka saba da juna wuri guda misali ko soja ne idan aka ce an raba bataliya an ba ku horo iri daya kun taso iri daya kuna haɗe iri daya to an je yaƙi ba za a raba ku ba za a baku a haɗe ne duk wanda aka ba su tarbiyya da training iri daya aka zo wajen yaƙi ka raba su to yaƙin zai kari idan aka ce ga wannan bataliya wannan tazo wannan tazo wannan tazo wannan tazo kada ka kuskura ka raba su su wannan to su nufin nan su tsaya nan su kaɗai irin su sun san kansu don sun suka san kansu suka san jaruman suka san masu mutuncin suka san muhimmancin kansu suka san sirrorin kansu kuma waɗannan kuma su ma haka to sai ka sa su nan ka sa su nan ka sa su nan in ma haji za a kai waɗannan sun kai su kai nasu waɗannan na bin su waɗannan na bin su waɗannan na bin su amma kada su rabu da juna an gane wannan ko sai na biyu wa innal muminina la ya turkuna mufrahan bainahum sannan ga yanzu an shirya alkawari muminai ba za su bar wani da bashi ya jigata shi ba mufrahan an tuhu bil ma'arufi fi fida'in aw wato su kokari su biya mushi wajen fansa ko warware wata ikala wata wata matsala da ta taso domin in dai musulmi ya shiga cikin wani lalura na bashi bashi ya ishe shi to musulmi ba a yadda su watsi ba a taimake shi a ciro shi daga wannan bashi aka tari mu yanzu kaman karatunmu ne na farko da muka karanta a wawware yahuda sun riga sun mana kururuwa mun riga mun ware duk ɗabi'un da ke sanyawa a haɗa kai yanzu an tsuntsunka su yanzu ɗan zariya misali ɗan zariya wanda ke cikin garin zariya nan zariya titi ba wani lokaci aka ɗauka mai tsayi ba ya taso ya iske iyayen shi a dunkula suke hatta sunan da manzo Allah ya rayu akan shi ya bar duniya akan shi na abincin dare bai ci shi daya suna kan shi saboda kada gidan wani ya kwana da yunwa amma yanzu ga mutum yayi makan shi baji ahlus sunna ne shi shi ahlus sunna ne to salafi ke da shi amma abujin shi da yake ci ba dai manzo Allah ya koyar da wannan ba kwata kwata ba addini bane wannan kutukutunki kuma in makocin shi kwanda wa an tsine mai mun taso mun iske duk abin haɗa kai zaka iske in yamma yayi abincin safe kowa ya ci abin shi na rana kowa ci amma na dare kada wani kwana da yin wa dan yunwa wanda bala'i zaka ga akwai inda suke haɗuwa kowa ya kawo abincin shi ya ci yanzu wannan bai son wannan ya san abin da yake ci wannan bai son ya so an tsuntsunke ana tsuntsunkewa wannan wai har canza buhuwa ki saboda bala'i idan ya so kaza bari sa buhun kaza ne don kada a gane kaza ya siyo idan yaro da ya shigo gida ya iske ana dafa wani abu don abin da ke haɗa kai ya iske ana dafa yar kaza wallahi in wannan cinyan za a kasa ta in yan gidan lasawa za su yi an yarda a haka kowa ya samu yanzu ko zai suna aiko da fatawa wurin mala alaga ta mala ina hukuncin wanda ya laye cinye laye fa wai ya cinye Allah ya sauke da inganta wani daga manzala ana iya cinya za ta ya inganta ka je ka cinye saboda haka wawwatsewa a ci to yanzu da aka rarrabe aka dora maka kai wahala shi kenan ba ma taimako ba ma a sanin halin da wani dan uwa ke ciki sannan ga wani lokacin muke dora maka mu kuma ba su sukan da Allah bai dora mana ba yaji ya fito kaza sai ka karba bashi kaza ma hula kaza ta fito sai ka karba bashi takalmi kaza fito sai ka karba bashi abinci za ya fito ka koshi ma wani fa an sa mai tuwo kari biyu ya ci ya koshi kuma ya fito ya gara ki ya karba bashi to ya za a yi kaza bashin ma ya zama dai yi ta kike na suka raga shi na an kyale mu abubuwan namu sun zama mun ciccin zama kanmu abubuwa an addinin dai wanda muka samu kanmu dai kawai kowa ya makan shi baje shi yake yi ko sunna ce za ga sunan da ta burge mutum shi yake yi ba wasu sunan manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ɗabi'un manzala an ka dauka ɗabi'un manzala sai ga kowa ya tattara ya watsar Allah ya sauke kuma zaka ji manzo Allah an shiga aljanna sai ka dabi wai ki shiga aljanna dabi an wani ne kaza shiga aljanna wani shara ya masallaci ke ya shiga aljanna wani ya jinkirin bashi an ana bin bashi in ya tura yara sai ce in kun ga ba da shi ku daga mai kaba aka yafe mishi wani ya ga itace ne a hanya ya sare aka yafe mishi duk da mu'amaloli zaka ta ji to su ne ko muka lalata su ne sunnan su muka watsar Allah ya kare mu saboda haka mumine daga yau ku na mufrahan kada su ban mai bashi in mutum ya shiga cikin wata damuwa ya ta maimaye shi to a taru a fidda shi na uku kenan wa inal mu'minina muttaqina alaman baga minhum mumini za su suna taka tsantsan ga duk wanda ya zalunci a cikin suke tare iyaka a wubta ga da mata zulmin ko ya kwace kayan zalunci au ismin au udwani au fasadin bainal mu'minina in an ce da mata zulmin musulmi masu mutaki ne masu takatsantsan ne in ɗan uwansu ya zalunci ya je karɓi kayan zalunci ko ya wani abu to ba za su kyale shi ba za su samu lokacin za su yi su kwace shi ai an taimake shi kenan to irin wani tahalufin manzo Allah ya kulla shi shine manzo Allah yake magana amma hilful jahiliya to la hilfu fil islam na bakwai wa inna aidihim alaihi jami'an hannayensu gaba shi na kan wannan wanda ya zalincin da sima da si'a din nan da si'a ta zulmi walau kana wala da ahadihim ko da ko dan dan uwansu to kaga wannan ma an watsar da ita yanzu in dan un wani dan shi yayi laifi to bai laifi ba zai iya koma ma gefe guda ya ce an sa ma dan shi ido to kuma za Allah ya ce a sa hannu akan duk wanda ya zalunci a cikin yan uwansu to suna nan suna takatsantsan duk wanda ya zalunci ba su kyale shi ba ko ɗan ɗan wane ne a cikinsu to za su kora shi sai sun raba su da wannan zalunci sai na shida a kawancan wala ku kutalu muminan fi kafirin daga yau in aka samu matsalan dambe ko fada tsakanin musulmi da kafiri ko da ba wurin yaƙi ba ne sai musulmi sai kashe arne to ba za a kashe shi ba sai dai a yi wani abu amma dai ba za a kashe shi ba don musulmi ya kashe arne ba za a kashe shi sai na bakwai walayan suru kafiran alamominin daga yau babu wani muminin da zai kara taimakon kafiri akan mumini ya rinjaye shi saboda kaga su sun taso ne zamani mai wahala kai yanzu gidanku kayi sa'a baka san waye fara musulunta ba amma dai musulunta ku kai kuma tubabu ne to su wani za ka iske wa ba musulmi ba kani musulmi wani baba ba musulmi ba da musulmi wani da musulmi ba haka dai ake a mutse to daga yau wannan kawance da ake kullawa in wani kafiri ya shirya wani abu wanda zai zama shi ke kan mumini wani iri ne ba sai lare faɗa ba to mumini ba zai taimake shi ya zama kafiri ya yi nasara shi ke sama ba saboda ka'ida ba a san kafiri ba a hawa kan mumini abin nan yarjejeniya ko kawance na gaba wa inna zimmatallahi wahida yujiru alaihim adnahum amanan Allah guda ɗaya ce wanda ba kowa ba zai daukan amana zai dauko alƙawari idan kuka in wakilin ku in musulmi suna haɗe sai wani je ɓaro wani aiki ko ya ɗauko ta yarjejeniya ya kawo maku an yi yarjejeniyar da kyau eh ga takarda an yi ta ito eh, duk yadda kada ce kai waye a'a adnahum ma zai iya zai iya dauko zai iya karbo amana na tara wa inna man tabana min yahudi fa inna lahu an-nasr wal uswa wanda ya bi mu inji manzo Allah ya yadda da addinin mu ya bi mu a cikin addini to shi ma zamu taimake shi kuma ya zama kamar namu gairu mazlumina ne kada a zalunce su wala mutanasirina alaihim in mun ga wani zai cuce su to mu tabbatar da mun kama hannun shi kare jikinsu, su saboda Manzala ya zo garin Madina ma Yahudawa duk sun kama arzikin Madina ko mun karanta a baya ba duk kasuwannin Madina duk Yahudawa ne sun riga sun rike ta sun rike kasuwanci sun kwace gonaki wa inna salmul mu'minina wahidatun haka nan karko zaman lafiya na mu'mine guda ɗaya ce la yusalimu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillahi illa ala sawa'in wa adlin bainahum la yusalim mu'minin duna mu'minin ba wani mu'mini ne zai iya karbo zaman lafiya banda wani ba kamar yadda amana ba wani ne zai iya ma wani amana ya ba wani kariya banda wani ba misali abin da ake ce ma wato ana fada sai wani mu'mini ya ce wannan kafirin akwai wata alaka na ba shi kariya don alaka kada taɓa shi idan ya kada taɓa shi to hakuri za a yi kada a kalle shi a ce to wannan kai waye kai a cikin tafiyan ma gaba daya in masallaci na ce a wannan masallacin kai waye kana da cikin kwamiti ne masu ba da shawara ko ku kai a turiti ne ko ku kai liman ne ko kai lada ne ko ku waye kai ko ku a anguwan kai waye kai mai unguwa ne ko sarki ko ku waje ko mai kudi ko ku kai waye a ba haka yanda wani zai ce wani da wani kada a taba su to shi ma ko ba kowa bane ya ce wannan a kyale shi to a kyale shi to haka wajen karɓo zaman lafiya ma idan yaƙi ake yi aka yi nasarar wani daga cikin mominai ya kai inda shugaban arna yake shugaban arna ya ce mashi don Allah a tsaye da yakin nan ga mu za mu ɗaga ka kamara mana baya ka je a guje ka ce a daina faɗan nan ka karɓo zaman lafiya ga farar tuta ka ɗaga ka taho da ita to kada a ce a ah, to wani abai daga cikin yan gaba gaba kai alis ma kai ne na nawa kai ba alis kai ne waje wajen dubu uku da ɗari biyar to kai wake ba a haka shine la yusalimu muminin duna mumin ba za a ce wani ne zai karɓo zaman lafiya ba kamar faɗan ma ba kowa yana ya karɓo faɗa yi a lokacin da zai ƙadisiyya wanda ya je karɓo faɗan ya karɓo rubu'i da ya karɓo faɗa na ƙarshe ba sarkin ya tambaye shi kai waye ba rubu'iyu bunu amir ai lokacin da rustum ya nemi musulmi su tura wakili da ya je gaban shi yake ce mashi kawo mai haƙiƙanin abin da ya kawo ku wannan garin yace a Allah ya aiko mu ne mu cire bayin shi daga bauta makanti zuwa ga bautan Allah ba mu za su bauta ma ba daga kuncin duniya zuwa ga yarwar duniya to yanzu me yayin alƙawarin ku da mu yace ku shiga musulunci in ba haka wafa yace ku mu ba da jizya yace ku din ku ba ko ko rigan kirki ba ku da shi mu ku jizya ki to in ba wannan ba fa sai ce yaki ki yaki da mu za ku yaƙin eh Cito za ka yi shawara da shi ne ko ko ka yanke yace ce a na yanke ne a iya kai suke na ai Yace ce yanzu ma aiwa ma na yanke ba kwana uku za mu iya baku ya ce a ah, kai shugaba ne ya ce ai ana gaya maka ni wakilin shugaba ne abinda na yanke shi shugaban zai aiki da shi saboda haka da ya koma abinda ya ce ma sa'ad kenan ya ce na riga na gama ba su na ce kwana uku musu musulunta ba ba magana shi zai ba komai yaki za a yi shi kawai ya kabbara ya tada mutane ya ce gashi ya riga ya karbo alƙawari. magana ta ƙare ba fa shine shugaba ba to haka musulunci yake tafiya kuma za ga in Allah ya hada tunanin ku guda kuna tsoron Allah sai ga maganar ku iri daya sai wani ya lallabo ya yana so ya je magana wajen ka sai ya gama ji da ya je wajen wancan ma sai ji iri da kuke faɗa zuciya iri ɗaya ce saboda haka musalama la yusalimu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah illa ala sawa'in wa adlin bainahum sai na gaba wa innal mu'minina yabi'u ba'dhum ala ba'd fi ma nala jima'uhum haka ne ko fi sabilillah muminai za su kama hannun sashen su akan sashi ne daga abin da aka samu kuskure na jima juna fi sabilillah zai yi ana yaki fi sabilillah sai ka sa takobi sai ka filla kan mahaifin wani kuma shi ma musulmi ne haka ne ko to wanda aka filla kan dan uwan shi ko wan shi ko kanin shi ko mahaifin shi ko matar shi aka harbe ta to ya kame hannunsa ba maganar rama ba magana ya ce zai rama ko zai kaza ko zai kaza A ya kama da gangar bane kamewa za su wa innahu la yajiru mushrikun la yajiru mushrikun malan li quraishin wala nafsa sannan daga yanzu ba za a bar wani kafiri dama mumini ba zai ba to wani kafiri ma ba a yadda ya kare dukiyan quraishawa ba ko ya kare ran wani ba quraishi wato kenan kaga manzo Allah an fara daukan zafi daga yanzu cikin kawancin da za mu yi in mun ka ji wani kafiri bai biyo mu ba amma ya tara wata dukiya mun ce dukiyan waye ya ce ba nawa ba bane nonu bu shi ne to a kore shi a kwaci daga yau kada wani arni ya sake kara wata dukiya a garin Madina ya ce mana wannan dukiyan ta shawa ce ko kuma wata rai ya kara wata rai ta shawa daga yau ba wannan wala yahulu dunahu ala mu'minin kada kuma ya kuskura a gaya ma kafirai kada wani kafiri ya kuskura ya shiga tsakanin mumini idan fada ya kama shi tsakanin shi da quraishi saboda quraishawa sun riga sun sun yi banna iya kafanna kuma da aka wo hijira duk wanda aka je daga garin makka ya taho garin madina ya suke yi dragirin suke su kwashe dukiyar gidan gaba daya su ma rabe gidan shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yo hijira daga garin makka ya taho garin madina da aka fatahu makka ya koma ya samu gadon shi komi bai samu guji sun kwashi hatta gadon shi filin shi da komi da ke garin maka sun sayar sun musu waso su ba su da komai a hannunsu kuma saboda mugunta suka hana ka kawo kaya madina ga baki ya sun taru gashi ba kan kasuwanci ba gashi an kwace musu kayansu a can kuma gashi nan an kawo kaya ba sana saya saboda haka ya ce daga yanzu babu wanda zai ƙara shiga tsakaninsu da dukiyar kurashawa duk inda ga wani dukiya aka ce na makwarashi ne to kwace za a yi in kafiri ma ya ce an ba shi gadi ne a gaya mai ya wuce ba da wuri kawai yarjejeniyar da ake kula ke wa mana mana'ita batsa muminan katalan an bayyanatin fa innahu qawadun haka ne ko duk wanda ya kashe mumini haka kawai ba a fagen fama ba ya kashe mumini an bayyanatin kuma aka samu dalili fa ina huka wadin to biya za a yi ramawa za a yi kawad biya eh to kawadi za a yi ramawa za a yi daga yanzu duk wani mumini da ya ji ma wani mumini ko da kisa ne in dai ba a fagen fama ba ne a fagen fama an ce kame ko kada wani ya ji ma wani a fagen fama an kuma ya ji mishi to ya haƙuri kada ne mu fansa kada ya rama to in ko haka nan ne fira ne ake yi gaddama ake yi wani abu haka kawai a cikin gari wani ya ji ma wani to kawai da rama za a yi ko da ko kisa ne kenan in wani ya buge wani ya kashe shi mai za a mai kashe shi za a yi in dai mumini da mumini ne in ya cire mai haƙori a cire mai haƙori in ya mai rauni a mai rauni illa an yarda waliyul maktuli sai dai wanda aka yi maraunin ko da kisa ne in ya ce ya yafi to sai a fasa ramuwa sai a biya diya an gano wannan wa innal mu'minina Alayhi kafa wanda ya zalunci dan uwan shi mu'mini da rauni na jini ko kisa to mu'mine gaba ɗaya za su taru mushi irin wanda ya kwace dukiyar wani ne a can baya baza wala yukhadhu minhu sarfan wala adala ha wala yahlu lahum illa qiyam alayhi, babu abun da ya halatta ga mu'mine a wannan gaban sai face sai tsaye su tabbatar da wannan jinin da ya daga na rauni ko na kisa sai sun karbo shi ya su ya su ma in wani ma wani ɓanna to a drama juna sai an walwala matsalar sai doka ta gaba ko yarjejina ta gaba wa hula ya hilo limominin an sura muhdisan wala ya awihi bai halatta ga wani mumini ya taimaki dan bidi'a an sura muhdisan ya taimaka ma wani dan bidi'a au ya awihi ko ya shi masauki ya zauna wa annahu man nasarahu duk wanda ya taimaka ma dan bid'a aw awahu ko ya taimaka mashi ko ya bashi masauki a ce za a yi aikin bid'a an koro a wuri ta zaka ce a ni a da gida na yi ko an nemi an ka samu kai ka dauki gudunmuwan ka bada fa inna alaihi lanatullahi wa ghadabuhu yawmal qiyamah tsinuwan Allah da fushin Allah ya tabbata kan shi wanda ya taimaka ma dan bid'a ko kuma ya bashi masauki wala yukhadhu minhu sarfan wala adala sallan nafila da farilla ma Allah ba ruwan shi dashi wa innakum makhtalaftum min shay'in fa inna maradduhu ila Allah kuma duk wani abin da kuka saba to ku koma da shi zuwa ga Allah wa Muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallam ku koma da shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan sune tahalu yarjeniyoyi guda 16 da aka kulla kaga wannan duk yarjejeniya ne na matakin farko ana neman mafita ne in ba a haɗa ƙarfi da ƙarfe ba to rusa su za a yi an gano wannan ko shi sa mai littafi ya ce a tahaluful islami an same shi kawance a cikin musulunci lalle anas ya zo da asari kuma buhari an zo da wannan hadisi cewa akwai tahaluf kawance a musulunci lokacin da musulmi ba su da ƙarfi amma hilfu abin nan alhilfu da manzo Allah ya ce a wancan hadisi la hilfu fil islami wancan yana maganan kawance ne na jahiliya wanda ake akan zalunci kun gana ai akwai bangarori guda biyu wanda rigiman cikin gida ne wanda ya kwaci dukiyan wani a cikin su ya su ya su aka ce a yi mishi taron dangi sai an karbi wanda ya ma wani rauni a yi mai taron dangi sai an rama to amma za a jahiliya to ba wannan kaga bambancin tahaluf al-islami kenan da tahaluful jahili sai mu tashi afarul abin nan ma'anawiyatu fal mujtama duk dai wannan manzo al sallam yana matakin farko yana kokarin kafa gwamnati yana kokarin samar da al'umma an gane ko Allah ya ce mu ke mu سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ما لا أمنا الدعاء